إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله إنما وليكم الله ورسوله Sani dai matsayin ku ko mai jibantar lamarin ku Allah shi ne Allah madaukaki wa rasuluhu da kuma manzon sallallahu alaihi wa sallam والذين آمنوا بكم وأن الإيمان وأن كل وليا أدل أجل نبي وأن كل ذاك قولك ثم كل ذاك كيمك كتيمكي الله كتيمكي من الله كرم من كقولك الله كقولك من الله كما كرم من to a nan ya iya yi wa mutum ya ce yana kan Allah amma ya zai mutum ya ce Allah zai iya wa mutum ya so manzon Allah ya taimaki manzon Allah a lokacin rayuwar zai iya wa mutum ya so jan uwansa mummunai ya taimake su in yana tare wannan duk zai iya yi wa amma taimakon Allah shi ne abin da hankali baya iya karfa baya baya iya hararo da gaggawa shi ne malamin ke taimakon addinin Allah shi ne taimakon Allah kamar da yake ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz wato ainihin in kun taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku da haka san Allah da san manzon Allah da san mu wannan wajibi sannan malamai da kara bayani da cewa asalin san manzon Allah da san mu wannan so ne ne amma san Allah shine jigo wato wilayatul lahi hiya al-asr wa wilayatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin far'un laha wa tabi'atun laha san Allah shine jigo shi za a ji fara gabatar da domin me yasa san manzon Allah dan Allah ya ji a me yasa san mu dan Allah ya ji a me yasa zaka taimaki manzo Allah ka taimaki mu ne dan Allah ya taimake su a ce san Allah din shine asali shine jigo shine shi suke san wani wanda ba shi ba kuma ya zama ri da haka ba za ka so ko ya sai wanda yake ka so tun da soyayya gaba ɗaya ta sai wanda ya ba su izini yake kaso, so sannan ka so na'am shine ma'ana inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu الذين يقيمون الصلاة ومن التي يقيم بسلا ويؤتون الزكاة كما تكي بايد الزكاة وهم راجعون kuma suke yi ruku malamai suka ce lafazin arruku wa anan ana nufin alhudu shi ne kaskantar da kai suke masu kaskantar da kai wato masu tawabu a wajen mu'amala tsakanin da yan uwansu mu'minai kaga tsayar da sallah da bayan da zakka wannan haƙƙin Allah ne tawabu kuma wannan haƙƙin sauran mutane waɗanda suka fi su shekaru ko waɗanda suka fi su ilimi ko waɗanda shugabanni ne a kan to za su yi tawazu to ko da sa'annin ka ana son gaban mai tawazu tsakanin tsakanin ka shine ma'anar arruku ya nan waɗansu malaman suka fi ma'anan arrukuya ya nan gudun sallah kamar yadda aka kawai wa yuqimuna salata to kuma wa hum raji'una an sake ne batun sallah dai kasancewar muhimmanci da cikin addinin musulunci an fahimta ko amma a riwayar da aka kawo jiya sai wanda nake shi a sana kafa hujja da ita cewa wa ayar tana magana ne akan Ali bin Abi Talib lokacin da yake sallah a masallaci sai wani miskini ya shigo sai ya roƙe shi cewa ya ba shi sanata. to Ali bin Abi Talib na cikin sallah sai ya ga cewa ya sa ya kammala sallan fata lokaci yana cikin ruku'i sai ya kasa yana tafiya har ya kusa da mutumin ya nika masa hannunsa sai mutumin ya zare so da zinari daga jikin hannunsa to sai ya tafi tafi da wato wani kuna zakata wani kuna zakata wani kuna zakata wa hamdaki an gane su mutumin zakata wani kuna zakata wa hamdaki suna ba da zakata alhalin suna cikin ruku'i wannan na farko dai dukkan ruwayoyin da suka nuna wannan ruwayoyi da zarifai ba ta asali ba abin da ke cikin su sai majahil wato majahulan marwaita waɗanda duniyar hadisi ba su san su da riwaya ba kila an san su a wani fagen da amma ba ruwaya da irin mutanen da ba a karɓar ruwaya kamar da ibnu kasir ya tabbatar a cikin tafsirin sa ɗaya kenan na biyu idan ka kalli aya tana magana akan jam'i su suna magana akan mutum daya dan ubangiji ta ala ce inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu alladina amanu wadanda suka yi imani ba wanda ya yi imani ba da an ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazi amana to sai a ce abin gina bi talib dan sai zanto allazi kufar kenan abu daya wanda yayi imani amma wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani sannan wa yuqimuna salata yuqimuna kaga mutum ma zanki ne sannan wa yu'tuna zakata su ma zanki ne sannan wa hum raki'un kaga duk zanki ne ba a ce ba wa huwa raki'un da shi kadai ake rubuta ce wa huwa raki'un kaga kalmomin da suke cikin tsaya sun karyata wancan tartibi da yake ina faɗa ku sannan bugu da kari sanya zinari ga ɗan namiji halal ne ko harama su ka sun zargi alihi na bisani sun ce ya sa zobe zinari ina faɗa ku ya sa zobe zinari kaga anan gurin wajen yi ranki tun da jahilai ne su suka zage shi ba su sani ba ma'ana annabi ya ce kar a sanya zobe shi kuma ya sanya kuma sallah ana yin ta a natsin shi kuma yana yi yana tafiya yana sadaka yana cikin sallah yana raman sadaka wannan duk wato yasa sai mun san irin ko yake cewa da taba ganin jahilai a cikin ba ta dole yaji wato sai su ce ban mutum sai su zage su ba tare da sun san cewa zage su suke ba su fara tsammanin ne dole hakikanin gaskiya wannan wayoyi gaba ɗayan su ba kira ubangiji to mun yi tawallan Allah rasulahu dukkan waɗanda suka je tsanci lamarin ubangiji kuma suka je tsanci lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallazina amanu da waɗanda imani fa inna inda Allah hum al-ghalibun wannan ne rundunar Allah su masu rinjaye su ne masu cin nasara ibn jarir sabari ya rawaito da sanadin sa sahihi zuwa ga Abdullah dan Abbas Allah ta kare da gare da ya karanta ayar inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu sai ce yani annahu man aslama wa Allah wa rasuluhu kaga shi a wurin sa yana ganin ayar tana magana akan dukkan wani mu'min sawa'un na lokacin annabi da zamanin da ya biyo bayan annabi har zuwa fi kiyama ya daga cikin wallazi na amanu ba za a ce kace ta kan wani mutum kai ba an bayyana ko sai Allah maka cikin sarki ce يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لو كفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديته إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم الذين آمنوا يا أيها الذين إيمان لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم kada ku riki waɗanda suka riki addinin ku huduwan abin yi wa izini da dariya wa la'idan kuma abin wasa min alladhina utul kitab cikin waɗanda aka bayyana littafi min qablikum tun kafin ku wal kuffara da ragowar kafirai kada a matsayin masoya ko a dukkan mutumin da ya mayar da addinin ku abin yi wa abin yi wa to kuskure ne kun nuna masa kauna ko soyayya domin ma'ana kun nuna addinin ku baya da muhimmanci kenan a wajen babu wani dalili da mutumin da baya san addinin ka ya mai da addinin ka abun wasa abun shirgiri kai kuma za ka nuna masa kauna ko ku soki ko ka kunuji ko kowace irin fuska domin taimakon ka ma'ana ka ba ku kwarin gwiwa wajen ya ci gaba da munanawa addinin musulunci wajen ya ci gaba da kafin cewa Allah da manzon kai ka ba ku kwarin gwiwa da kanka Allah ta wata Allah ku tsorace ubangiji kun kuntum mu'minin yan hadda gaske ne ku mu'minin wa idza nadaytu ila salati idan sun yi kiran sallah ko mummunai ittakabuha in wadancan kafirai da aka ambata a baya min alladhina utu kitab min qablikum wal kufara cikin wadanda aka bayyana tabi kafin ku daga gawar kabare yayin da kuka yi kiran sallah ittakabuha sai ku rike ita sallah din rujuwan abin yi wa injili wa la'iban da kuma abin yi wa dajiya ko kuma wa sai suna ganin cewa rukuni da kuke don girma Allah da su gina da kuke yi ku turmi da gokun da hancin ku cikin kasa don ganin girman wanda ya halice ku ya samar da ku daga babu wato ya abin wasa ne sai sun cewa abin dariya wannan shine tabi'ar su ittakhadhuha huwan wa la'iba Allah ta zalika bi annahum qaumun la yaqilun suna yin hakan dan su mutane ne waɗanda ba sa hankaltar dokokin Allah abinda Allah ya yi umarni dukkan abin kamata an adam ya ta abin yi magana sallallahu يا أهل الكتاب هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقين. إذا جريت قدري يا رب مجنى إذا عبد الله بن عباس قال لك قال يا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفر من اليهود wani adadin cikin Yahudawa da kafin nafar tare mutanen sun daga uku zuwa abin tara shi ake kira nafar wani adadi daga cikin Yahudawa sun zo wajen manzon Allah fihim Abu Yasir ibn Asqaf daga cikin su akwai suna wa Rafi ibn da kuma da kuma da da Azab da sunayen gaddan yahudawa ne sanannu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wajen fa sa'alu wa amma yu'minu bihi min ar-rusul sai suka ce dawa dawa sai imani da cikin manzanni ba da mana ba قال في من الله يرسو أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسبار وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أظن ترسل ni kan nayi imani da Allah da abin da aka saukar mu da abin da aka saukar wa Annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq da Yaqub da Al-Ahbab da abin da aka yi wa Annabi Musa da abin da aka yi wa Annabi Isa da sauran wahayi da littattafan da Allah ya wa annabawa wanda ya turo daga gare shi Na da kan kubai da adini mu ku dubi ba ma lalabe tsakanin wannan da wannan muna kimanta kowanne annabi da gudan darajar sa mu ba ku matsayin sa annabi Musa ne imani da shi ba shi darajar annabi Isa ne imani da shi ba shi darajar mu siffanta shi da abin da mahallicin sa ya siffanta shi wannan shine kaidar falan ma da kara isa yayin da ya ambaci sunan annabi isa jahadu nubuwata sai suka ce wannan ai ba annabi bane ba sai sunan da cikin annabawa yahudu suke da wa qalu suka ce la nu'minu biman amana bi lokacin ba za mu imani da wanda ya imani da su ba ah, sai wanda muka zaba a cikin littafin fa anzala Allahu fihim sai Allah ya saukar da wannan aya ubangiji yake qul ka ce da su ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka dole littafi hal tankiluna minna illa an amanna billahi shin kuna abin kuna da abin za ku mana mutunta ne sai ba cewa mun imani da Allah wa ma unzila ilaina mun imani da abin da aka saukar mana wa ma unzila min qablu mun imani da abin da aka saukar kafin mutum cikin littafin baya wa anna aktharakum fasiqun ko mun yi imani ko ya yau ga bare ne in akwai abin da za ku nuna na mana da ku kun mana mutum sa ku shi ne wannan to wannan abin kuwa idan mutum ya da haka ya kamata a maka mutum sa ina ga mutum gane larabci yana da daɗi sosai da kun fahimci larabci da kun gane shi ne kun ka ce da su ya halin kitabi ya ko waɗanda aka bai da littafi an san ku nuna minna shin kuna da abin da za ku nuna na mana shi ne kazan akwai lafazin wato na sama yantumu fi limarijin daidai da daraba yadda ribi na sama yantumu sannan kuma akwai nasima yankamu nasima yankamu wato fi'ilin yana daukar siga biyu ko ka dauke shi ala wajen daraba yadda ribi an gane ko na sama yantumu kenan ko ka dauke shi wato bariha ya harabu wato nasima yankamu kenan ko wanda ka faɗa cikin larabci yayi to amma cikin yin wanne ya fi inganci wanne ya fi fasaha na'am wanda yake fasaha shine in ka dauke shi akan nasuma yankamu wato daraba yadribu a nakama yankimu daraba yadribu kenan nakama yankimu dan yace hal tan kununa bai ci ba hal tan kamuna wannan sai nuna ma dukan ka menene nakama da haka misali din sai zanto yanke ne hal tan kununa minna illa an amanna billah ka gani ma dukan ka nakama ne da haka ce wa ma nakamu minhum illa an yu'minu billahi al-azim al-hakim وما نفعوا إلا أن ادناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يجب خيرا لهم أن وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرض علينا صبرا إلى آخر الآية معنى ما في كنت قمع وما نقموا منهم كنت سيهجموا هل تنكرون منا وما تنقم منا إلا أن إلى آخر الآية ina fata an fahimta to na din abin da yake nuna wa wato da an ne an kuma wato azaba kishiyar ni'ima annima wato ni'ima ke a annatuma kuma wato kishir wanda ke to kuba ke to ita kuma ukuba iri biyu ko ukuba a aikace ko ukuba a magance ko wace ana kiranta annatuma yayin da mutum ya zarge ka ya kinka ya maka musu wani abin da kai ya maka wani nau'i na ukuba amma a aikace ko a magance a magance to shine manzo Allah ya ce Allah ya ce manzo Allah ya faɗa musu haifan ku dole nan ya akwai abin da za ku mana ukuba ta abin nufi akwai abin da za ku mana inkarar kamar musulmai muna da wani aiki ne tare da kansu da ya kamata ku yahuda ku mana aikin sa illa an amanna billah fa sai da kawai mun yi imani da Allah an gane ku وما أنزل إلينا من إيمان إذا بدنا تفكر أكمل وما أنزل من قبل من إيمان إذا وقرآن إذا بدنا تفكر كافر القرآن وأن نفر إيه أقرأ أن بلاك إيمانا كسوشيهم كلنا من تفكر كلنا to abin tambaya shi wannan din kuskure ne kuskure bane to wannan shine abin da ababun balaga take cewa ta'kidul madhu bima yushbihu dhamma eh, wato karfafa yabo ga ɗan adam amma da wadansu kalmomin da sun yi kama da zargi a zahirin kalmar kamar zargi ne amma hakikanin gaskiya yabo ne aka mana alamar ina ka dan fahimta wai ba wannan da kika wala aiba fihim غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب cewa tahqiq al-madani ne wannan jima'i su gama yace wala aiba fihi ko ka dan ba su da wani aibi da tare da su ba su da abin da yake ko ka gaira anna su yi sai dai kawai in ma akwai to sai dai fa cewa ta kullun su bihin na fudulo duk sun hukuje sun tsattsage min kira'in kata'i saboda gumurzu da maza a fagen fama to idan mutum ta koje ta har ta kankare ko ta ko ta huje saboda fada a fagen fama wannan ya ne ko ko zargi ne yabo ne to amma da yake da cewa la aiba fi ba su da wani abin zargi zaira sai dai kaza to kaga abin da zai biyo bayan sai dai da ya kamata ya zama dole ne zangi ne to amma sai zan to kuma wata kamala ce daure akan kamala to shine a balaga take kira wato ta'kidul madhu bima yusbihu dhanna مثلا حسنت اخلاقه غير انه جواد فما يبكي من المال باقيا بشافتن حسنت اخلاقه saurayi ne wanda dukkan ɗabi'u su kyawawa ne gaira annahu sai dai jawabi ne yau da kai kaga daga da aka ce sai dai kaga ce ina wani abin da zai bayyana da aka ce jawabi ne yau da kai fa ma yi bikin yin almadi lafiya kudi ba ta kwana a aljihunsa kaga kenan yabo ne bayin yau to shine halkan ba abin da suke bayyana da shi sai Allah ya wadata su don Allah ya wadata su sai shine wannan goye goye ne ta ake akidul madar da ma yusibu samma wanda ya dan balaga zai ji dadin kalmar kuma da wanda bai ji ba wanda kuma ya fahimta shi ma zai ji dadi ne amma ba kamar wanda ya karanta da balaga yake da asas na balaga وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون كأن قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصيبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد التوحيد أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا

idan kuna son ku san mafi sharrin sakamako a wajen Allah sama da abin da yake a baya shine malla la'anahu Allah a samu mutum mutumin da Allah ya la'anta wannan shine mutum gurin sakamako wa ghadiba alaihi kuma Allah ya fushi da shi wa ja'ala minhum al-qirata wal khanazira kuma ubangiji ya sanya aladu da birrai a cikin su al wa tujiri da al da cikin su al da min al-jazir wa abada qabur kuma a samu mutumin da ya bauta wa gunki dukkan mutumin da Allah ya la'anta ko Allah ya fushi da shi ko kuma mutum da yake cikin jinsin mutanen da saboda fushin da Allah ya da su har ma ya rike da halitta sun zama aladai, aladu sun zama birai ko kuma mutumin da yake bautar gumaka to wannan shi ne mafi sharrin sakamako min zalika sama da wanda aka ambata a baya ba abin da nan zalika din yana nuna mai kenan zalika din yana nuna zargin annabi da sahabbai dan sun yi imani idan mutum ya zargi annabi ya nuna rawa annabi kawai dan annabi ya yi imani ko mutum ya zargi mu ne kawai dan sun yi imani da Allah abin nan da ya abin kirki ne ba ku kuku bane ba dan da zaka yi mutumin da yi imani dan da zaka kuce mutumin da yi imani kenan da ku kyauta da kai da ku kuce mutumin da yi imani to tun da baka kyauta ba kana da mummunan sakamako wanda zai shi ka sakamako ne man la'ana Allah wanda zai fike mummunan sakamako kenan ne man la'ana Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal qanazira wa abada tabu ulaika sharru makanan wa adallu sa'an sawa sabil ulaika su irin wadannan masu wannan sifar sharru makanan su ne mafiya sharrin matsayi wato mafiya sharrin matsayi matsayin su yana da sharri wa adalla an tawa da kuma su ne mafiya dacewa daga tafarkin shiriya daga kan hanyar shiriya ta kula da sharrin makana mafiya sharrin matsayi wato dan adam ko dai shi ya zanto shi kansa shi ne sharri ko wurin da yake ciki shi ne sharri to larabawa sukan jinjinawa sharri ko alkhairi da wuri amma suna nufin wanda zai shiga wurin ina ba dan fahimta jahannama kan tayi ta zama jahannama ta bane in ba wanda zai shiga ciki amma in wani ya shiga ciki to nan ne matsala amma in wani bai shiga matsala tana kan matsayin da jahannama akwai matsala babu matsala amma mutum ya shiga cikin ne matsala to ke sa laraba sai su jingina alkhairi ko sharri zuwa ga wuri amma suna nufin wanda zai shiga wurin wanda makomar da suke wuri sai za a tafi da sharrun makanan wurin su yana da sharri ba ce su suke da sharri ba sai aka wurin su to da wurin su ya za su da sharri ina ba ta hankali sanan wani kita la tadillu sina ya umma zailana fi sura wa ninti wa ma laylil muhibbi bina'idi ita ta sun zarge ne da yake ummu gailan dangane da rashin barci sai kuma sun je sun yi barci sun ce dan ne yake barci wai ko so yake ba a barci da ce ne fa kike barci wa ma lailal muhibb bina'i ai daren masoyi ba a san da yin barci ba to dan da yake wai lailal muhibb bina'i wa ma lailal muhibb bina'i to daren ne yake barci ko kai da ni da mu da kullum ke cikin daren amma sai jingina barci ba ne dare ne an gane ko kamar da ake bal makarul wannan wan eh makircin dare da makircin rana mana makarum bil layl wa makarum nahari ko wa fin nahari eh ina fata mun fahimta yini kan yana da makircin sa dare kan yana da makircin sa amma wani da zai makirci a cikin yini sai ya a cikin dare wannan zai barci a cikin dare to ka zai barci a cikin dare shine ma zan ba lalin mutu nabi ulai ka sabun makani wa adallu an tawali na har yanzu anan gurin da kan saura sauran da ya rage shi ne wannan abin da na fassara tafsirin farko kenan daga cikin tafsirai ko daga da ayar za ta iya daukar ma'anar idan muka ce wani halu na ce kun bi sharrin min zalika wanda ya fi sarrin matsayi menene zalika da akan muka ce wanda ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam wadansu ko malaman abinda ayar take nufi wani halu na ce kun bi sharrin min zalika masubatan inda Allah kuna sai in faɗa muku mafi sarrin matsayi wato mafi sharrin sakamako a wajen Allah min zalika sama da wanda aka ambata a baya to wanda aka ambata da a baya shine annabi da yi imani da Allah yi imani da abinda aka saukar masa shi sauran mu'mini to wannan abin da suka yi na imani da Allah imani da sauran mabudai wannan kuma sharri ne ai ba sharri bane ba yana ba da fa'ida to amma bi sharri ne zalika masubatan inda Allah in fada maka abin da ya wancan sharri to shine suka ce ba wa sharru anan gurin ba ta cikin abu al-tafsir a'a wato anan gurin isbatu sharri ne fi kifa wa nafihu an kifatin ukra tabbatar da sharri ne kadai a wani bangare da kore shi a kai bangaren domin inda an ce sharru makan wato yana sai wancan bangaren yana da sharri wannan ma yana da sharri sai dinan nan ya yawa ina ba za mu fahimta an gane ko ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu masila. idan kace yan aljanna to ne mafiya alherin matsayi mafiya kyawun wurin bacci wannan ya nuna ɗan wuta wurin suna da alkhairi wurin suna da kyau sai dai na ɗan aljanna ya fi musu kyau to kaga kuma ba haka bane ba ina fata an fahimta wato wannan abu da tafsir anan da laita ala babi وانما اثبت الخير هنا لنقله عن كفه الكفر عن طرف اخر لا اقول لك في بنغلاء لا تنزل كفر الايه اصحاب الجنه لن يكن الجنه يوم تكن او لنا خير مستقرا سوني ما تعال غير من الجماعه وانا يا نونا وانا بسوما فاو قائد عن غير من الجماعه وانا كم مكيرا سوني ما تكن كاو من الجماعه فوق الانبتي وانا يا وانا وانا بسوما قائد كاو من الجماعه فوق الانبتي اما اذا تاتي ما في كاو من الجماعه mafi alheri wurin zama to ya nuna tsayin yana da alheri sai dai nasu ya fi cewa wanda ko ba haka bane ɗan wuta ɗan wuta babu wani alheri ta sanin da haka bi sharri min zalika an sharra ala wurin la yadullu ala tafsir wa innama yadullu ala ithbati khairi kamat fi hadhihi sifa da na an sifatin ukhra ina fatan kun mai kuma Allah jalla sai ko ka karanta mun ya dalla ta yi wai za ta dan ku zo muku yahudawa qalu amanna sai mun imani Allah ce wa qaddaka bil kufri hakika lokacin da suka shigo da kafirci suka shigo a cikin zukatan kawai akan harkar imani wa hum qad qaradu bi kuma hakika lokacin da suka fita daga wajen ku sun fita da kafirci da tarar da awar imani suka yi ba gaskiya bane wallahu a'lamu bima kanu yaktumun ubangiji shine mafi sanin abin da suke koyewa a cikin zukatan wannan gurin ba haka suke ce mata sun ce a'lamu anan gurin wato ba wa la yadullu ala tafsir ya nuna fifi abin da yake nuna wa isbatu ilmi Allah ta'ala da ma fi tabbatar da ilimin Allah game da abinda zukatan su sauka da yake wallahu a'lam ma yasmun da ma kanu yasmun abin nufi wallahu alim da ma kanu yasmun dai idan kace Allah ne mafi sanin abin da suke koyewa wanda ya nuna wani ya sani amma sanin Allah ya dana wani. to amma akwai wanda ya san abin da zukatan mutane ke koyewa to rubuce Allah din shi da haka abu al-tafsir anan wani kuma suka ce laysa ala babu wannan yana da yawa a cikin larabci da kuma cikin alqur'ani ila rabbika bil hikmati wal hiya inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu ce a'lamu anan bi ma'ana guda biyu a'lamu biman dalla an sabilihi Allah dai ya san wanda ya kaucewa ta barkinsa ba za ka shine mafi sanin wanda ya idan shine mafi sani ya nuna ko wanda ya sani kuma Allah shine mafi sanin wane ne wanda yake siriyyi ma'ana banda Allah kuma akwai wanda zai ma'ana dai irin yana nan da yawa cikin alqur'ani ne ma za ka inda ya dace ka saki inda bai dace ka saki na'am dalilin watawaqa kiran minhum fa'alun fi ithmi wal udwan wa aqlihim as-suh لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون الكفار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر وبئس ما كانوا يصنعون. بيدك وترى كثيرا منهم za ka ga da yawa daga cikin su Yahudawa misali ko na filkiti suna yin gaggawa wajen aiki na ka mun faɗa a baya cewa alkitmu shine ma gana muharramal jinsi kamar ke suna gaggawa cikin duk abin da yake dama san sarrafa haramun ne kamar kariya san sarrafa gaba ɗaya haramun ne da sauransu wal audwani da kuma kesa da iyaka shine kamata su shiga hukun mutane eh wa ma kana muharram al qadari ke wa ziyada wa aklimu musruhat kuma da haka suna yawan cin rashawa wato cin hanci mun faɗa a baki wa asruhu wato ai al maskus ko al mushadu an gane ko wato wato shine abin da yake kudi na cin hanci kudin cin hanci shine duk abin da mutum zai karba dan ya tabbatar da mutum abin da bai tantance ba ko kuma ya tantance ba shi amma ya ke ba shi wannan abin hasai da ba shi wannan abin sannan ya ba kana da haƙƙi a hukumance a kowace irin ma'aikata a wurin yan sanda a wurin soja a wurin custom a wurin immigration a wajen soja a wajen ma'aikatar filaye a wajen ma'aikatar ilimi ya da labarai kana da haƙƙi a wata ma'aikata sai ka je dan karɓan haƙƙin ka sai wanda haƙƙin ke hannun sa yake yana sai ka masa wani abu sai ka ɗanyi wani mutum bayan kuma shi ma'aikaci ne an dauke shi ana ba shi albashi a wata ana ba shi alawun sun bayan ya gama za a ba shi fanto za a ba shi kaza za a ba shi kaza amma kuma sai ya karɓi wani abu wajen kafin ya maka aiki wannan shi ne abin da ake kira a suhud kuma shi ne abin da ake kira ar-rishwa wato rashawa kenan ko mutum cin hanci ko rashawa wato karafti kenan haramun mu waɗanda suka fara sunan ta shafan kasar su ne yahudawa wa tara kasiran minhum za a ga da yawa daga cikin yusari nuna bil ismi wal udwan suna gaggawar wato suna gaggawa wato wajen aiki na sako wal udwan da ke tare shi ta addan wato su zalunci mutane game da jinin su ko dukiyar su ko mutunci wa aslih mustaq sannan kuma suna cin wato ainihin rakawa Allah ya nabi kama kanu ya'malun sir da abin da suke yi din littafin kawai laula yanhamu rabbaniyun dan menene ya kasance wato ainihin arrabaniyuna masu ibada cikin su wal ahbar da malaman cikin su dan me ba su hana su ba an kauli himul isma yin maganganu na sako wa ajlihim as-suhd da kuma cin rashawa dan da kana su ba labi da ma suna yasna'un sir da abin da suka kasance suna aikata wato waɗannan al'amura ana ambatar su ne dan kalma mu fada cikin tun da dai waɗansu sun fada cikin irin waɗannan halayya kafin mu ubangiji da Allah ya zarge su bai yarda su ya kuma yi tanadin azaba kan su ba rahama ba to lalle ya kamata kenan ko in ce ya waje ba ko kari da mugaman san mun sanya wa garkuwa daga fadawa cikin irin wannan ayyuka to da lewa rakawa ko sai da ta zama ruwan dare har ma abin da kuke kiranta alheri ma'ana idan mutum zai samu aiki ko akwai wani office wanda akwai zirga kan mutane da yawan karban kuɗi shi kenan ya riga ya zama wato an kai waje na alheri to kaga wannan ba karamar matsala ba babbar musiba ce wannan kuma abun mamaki shine wato ba a yi wa mutane inkari ko in ce masu yin inkari sun yi ka malaman da za su fito su ce wannan ba ke sun yi ka masu wa'azin da za su fito wannan babu to sun yi ka ko da ba su faɗa mutum shi da shi ba su faɗa a kan mimbari mana su faɗa a cikin wa'azi da karatu da a talabijin da rediyo mana wanda abin ya shafa ya ji in ma ba su damar su je su dinga faɗa masa ba ba yawanci waɗanda suke faɗan wannan a kowane gari in ka tara malami goma kila in ka za ka samu ɗaya ko biyu da za su faɗa ma'ana ka so biyu cikin kashi goma na malamai sai da waɗanda suke faɗa sauran ba su iya faɗa musamman idan ya kasance dai shi wannan mai karɓar wata waɗanda ko mai karɓar cin hanci yana yawa malamin sa haka zai ba shi da maka zai ba shi kujerar umara zai ba shi mota zai gina masa gida zai zo canza masa kafin kan abin da kansa zai biya kuɗin karfin ya aika shi kenan duk abin da kawo alkhairi ne kuma sai dai aika masa addu'a Allah ta a gama lafiya Allah ta a gama lafiya ya za a gama lafiya ana cin dukiyar jama'a billahi la ilaha illa huwa za a gama lafiya in ko an gama ta lafiya a nan to a can ba za a gama ta lafiya to wace ta fi muni a gama ta lafiya a nan can a rikito ko kuma yaƙi saboda haka zargi ne Allah ke yi da dukkan wanda yake siffar su siffa ce ta mutum mai ibada salihin bawa ne siffa siffa ce ta mutum malami ko talibin ilimi wanda ya san aya ya san hadisi zai iya bayani su ake zargi dan ne ba su hana mutane barna ba laula ya hamu rabbani wala ahbaru dan ne masu ibada da masana ba su hana sauran mutane ba an kawo da kuma cikin wa ahlu mutum ban da da kuma a cikin karratawa da su da abu gane su ne yana da cikin ni'imar da Allah ya yi wa Najeriya musamman Najeriya na ta arewa da wa arewa maso arewa ta kiyaye arewa ta yamma arewa ta gabas yana daga cikin ni'imar da Allah ya mana ba ka yin zai a samu wani banga ko a samu wani samun na mafi zaman ko wani sarki ko haƙi ko lawani ko dagaci ko mawane ne ko minista ko banka ko minista wanda zai cikin zai da malami ba zai yi ba dole yana da malami amma ya rage malamin da yake faɗa masa wannan maganar yana da kyau ya fahimce ta da Allah ko kuma da malamai ba gurin da baya da malamai inda mutum ne duk suna da malamai na kuma ta gurin maka da ubara da mai menene ba sai matan da baya da malamai ba kuma gurin da baya da malamai duk suna da malamai to amma malaman ne ne waɗanda za su yi kwazi wani za su yi musu nauyin da ke na tsaye a wuyansu waɗanda za su zartar da su cewa umar ɗan kasa lokacin yana halifanci yana tunanin cewa inda taguwa sama ta rakumi za ta yi kuntuɗe a wani daji cikin dazukan bagadada sai ya ji tsoron ubangiji zai kan zai ranar kafin kiyama dan da ka gyara a masa hanyar da za ta gaba a dajin taguwa sama tana kuma a dajin Allah da ya in kuɗi kafa ta tsima cikin wani rami sai ya yi tunanin kada a tashi gaba kiyama Allah kan zai dan da ka gyara masa hanyar da daji kana halifa Allah ya duba hanyoyin mu da ya hanyoyin mu ya ya makarantu mu suke anan da abbar na muke akwai lokacin zaman guda wanda gaba ɗaya ba makarantu sakandare daga farkon daga an kinta har ya uku ba wa karfin sakandare na'am to ba zama na jihar balance duk da kaje inda ana yi haka ne sai dai wani wata idan ka je nan ba ruwanta idan ka je ba makaranta idan ka je ba ilimi idan ka je ba kaza sannan kuɗin da ake samu a yanzu kuma sun fi kowane lokaci yawa sannan kuɗin da za a samu a sabuwar shekarar da su ga su za amfani da watannin da wannan shekarar da su masu mutum kuɗin da za a samu za su mulki wanda ake samu a baya to amma abin mamakin su masu mulki sai suka mai da abin kamar kayan gado na gidansu wanda ba haifin su suka mutu suka bar musu su kaɗai za su ci zai da dama su sama to wanda wannan kuskure ne ne ne kuma abin tunani da abin mamaki shi ne sai mutum ya dauki abin da ba ya da shekarun da zai cinye su dukkan mutumin da zai dauki miliyan ɗari sai ya dauki miliyan ɗari biyu ina ga mutum zai cinye miliyan ɗari ko miliyan ɗari biyu inda ba mu gwamnati ba sai da in maka dane ka da mai ka suna kai ka dan wani jikan wani rawa da kai gumi ne kuma da kidan ba ba da ba ba da ne da kuka dawo da kidan ne kuma ya dan aika cewa lalle hankalin ya ta ya mu dan mai kawai dan kai ka ga dani da dani ya rubu ai ka wannan abu bai da yana kai ne to kuma faɗa miki wannan kuma ke ɗauka kuɗi bayar na'am da haka ya kamata masu yankin mutum tsoron Allah sannan cewa za a tafi su ranar kafin kiyama ranar da babu uwa babu uwa yau mai tudu mafi min asi wa umuhu wa azuhu wa tahu wa bani da kullum in yi yau mai ba kowa ta tsalle ba uwa ba ba malami ba mai tsaro ba ɗan cikin ba kowa na kafin idan ya zanto ummu na Aisha tana jin kai ta ce da annabi yaya za a saki mutane tsarara ranar tashin kiyama sarki a gaban sarki sarka a gaban sarki ko a gaban sarkanansa wanda Allah ya kaba din da kulli mu wannan ranar halin da mutane suke cikin mutum zai kula waye a gaban sa ina mutum yake lokacin zai kula waye a gaban sa ko a gaban sa kowa da kansa annabawa a kai salatu suna Allahumma sallim sallim ya Allah a kai da mu ya Allah a kare ka da mu annabawa ya kai ga mutum Allah ba idan kai kirkin ma ya aka tsari ban sanar maka kirki ba ma idan idan kai kirkin ma ya kamata ta yin tsaron azabar ubangiji bala kuma kuma kai kirkin ba ranan wannan yake kamata mutum ya tuna kuma yake tuna mutuwa ranan da za a dauke ka ji abin da ke cikin kabari kai kada ba za ka ba rani ko koba da kake daidai kofar allura ba za a bari ba an toshe ta kuma ya ne ka ba da kike sai aiki kana da ana tafiya mala'iku ba yayin da yan uwan suka juya suka tafi manzo Allah ta kana bin karan takalma suna tafiya da kai kada a nan gurin ya kamata duk dan adam ya san wannan sawa'un sarki ne sawa'un gwamna ne sawa'un kalidina ne sawa'un ne ko ma waye ne malami ne dan makaranta ne makiyayi ne zai ba da gama wuce kuma wallahi ka samu wanda zai faɗa maka wannan shine Allah ya maka gata amma ka samu wanda kawai zai maka addu'a sai ayi shi Allah ya gama lafiya a wuce Allah ya gama lafiya ba zai faɗa ma gaskiya ba wallahi ya tuke ka ranar kuma ki kai maka da shi za ku zagi juna ranar da kowa zai fito farko wani kullum da yin yau da zai samu yin gudu ba ta ka ba ta ba ai kai kan ba ta ba ita nan mu kan ce da mata sai muke ni mutum ya ga na wata ne ya karanta ko kamar kwaya na huta domin aikin ka bai tura ba haka ne maka daɗin da ke faɗa maka a farkon jin kiyama ko ta ce da mijinta dubi mun zama da babu aiki mun yi daɗa ɗan jawabi kaga an yi aure hisabi alkhairi na bai yawa ita ce da ta maka da mun yi zama mun gode mun yi soyayya mun yi soyayya mun yi kaza mun je kashi mun je waje mun je abuja mun je ingila mun je london an dawo kuma yake da kamar ka ga yanzu idan an yi aure ka ji alkhairi na baya da yawa ka ga yanzu ina da kaya haka za ka taimaka min ko na baya ma'ana da wani da wani baya kayan wuri ko na baya ko da ko da kwaya ko da ke karo mun alkhairi da ke wurin da ko da jero daya kwayar masara daya duk abin ko ya ruwaya a ɗayan ba za ki samuwa ba shi ba da ke maka maka ba ba za ki maka ba ya gude ba mahaifinka da mahaifinka da ita mata ba sai ku so gudu kuka bar mahaifinki kuka bar matanki sai shi kuka bar ɗanki sai shi to dukkan wannan hoto na ranar tashin kiyama da ayoyin alƙur'ani su ba mu ana faɗa mana da damar Allah kuma dukkan wannan da muke faɗa ubangiji subhanahu wata'ala ya san maka su ne kaunar shugabannin mu muke masu mulki wato muna guje musu irin abin da muke gujewa kanmu muna ji muku tsoron irin abin da muke ji kan mutum ba ma fatan ɗaya daga cikin su a ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya danya ita a cikin kabarin da ta mutu biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da Allah zai nuna muku azaban da ake a cikin kabari wallahi da ko kun je na binne dangi ba wanda ka koyi da muke ji haka ranar binne haka ne Allah ya ce wannan ita ce babbar ranar da cikin kabari ranar mutuwa sannan kuma sai ranar tashin kiyama to wannan kuma duk babu wanda ba da mutu zai me kai na aiki da me kai na imani su da so abin za ka ne amma wallahi kai da kake dan yau da reka ko in kuka kake yau da reka ko giyan ne kake yau da reka billahi la ilaha illa allah wa saka kuma za ka yi nadama ka tijiya ta a lokacin da nadama da kidin zaka masa amfani kuma nan gurin nauyi ne da kan kowane malami halin da muke ciki a Najeriya ta arewacin nan wallahi yana da ban tsoro da ban firgici masu hankali da basira ko da ba su da ilimin addini in dai sa da hangen nesa wallahi ko da wannan tsarin da muke tafiya kowa ya san ba wannan tsarin ne Allah ya tafi kuma kowa ya ga da ake ba da jahili da malami da dan koyi da dan bunni da mace da take gida wanda ba ko kowa karatu ba da wanda da ko wata ko kowa ya san ba da ake to amma dan me ba za a fito a kudin mai da ba kuma dan me su wanda ake faɗa da ba za iya kuma dan su manyan malamai wanda suke da shekaru ba za su fito su da ba ma'ana kalmar nan da nake har baki nan ke kunta malami daya ko biyu ko uku a mai duguri ko a kama ko a kafa ko inda za su yi ta ta fi ire-ire na mu goma ko mu na. ne saboda masu mulkin na jin tsoron su waɗansu kuma suna ganin kamar dan waɗannan sun ne muka ci ba dan kuma da mutu ba to me yana ku ta sami a gidan gwamnati kai abu kaza ya kamata a gyara abu kaza ba daidai bane abu kaza ba daidai bane ba daga ku sai su ba sai sun faɗa a ko ba ba sai sun bari wani kare kowa ya ji ba su je daga sun a zaman hau su kona su ya yi da haka kamar abin da an saba lalle an ilimi an ta tafiya na mutum lalle kuɗaɗen da ake samu ba ba wanda ya ce ce ana kashi kashi goma cikin ɗari ɗin su ba wanda ya ce ce haka kuma haka lalle a gyara ko ku gyara ko ko mu koma gida mu zauna kan gudunmu mu kalla da wallahi ko fir'auna ne mutum da ya ganta ko fir'auna ya sa kan kuma fir'auna da yake kirki wallahi ya san yadda waɗannan malaman suke yadda suke tsoron ka saboda ta da shi a wajen sa zai gyara ba ma su malaman kuma zai jiki saboda nan ne za a ba mutum zuwa jiro da hannu a ba mutum zuwa mai ne zuwa mai ne domin gyaran ne domin masana ne ne ko ba mutum kama ko za a ba mutum wannan kiki na kai kike gyara Allah ya da manzansa subhanallah ma'ana kuma da ya baka ba cikin dukiyar ka ne ka ka dauke ba da kanka mutum kuma da dubu ta sai ba na 25 da kuma sai ka haka da kai kuma Allah samu amma wallahi halin da muke ciki kafin ya lalace ilimin yana lalacewa na kasa ne kullum suna magana a gaba kasar a lalata mulki ma zama ne mu ba mu da wani amfani mu kai kace dukiya muke ba ma kaza ba ma kaza sannan ba wani tsari da muke yi sannan ga guguwar da ta take kusan to mu tana kankan mu mutum bai da za yi fatan mu da alkhairi ba tan ba amma hanyoyin da ake bi a halin yanzu a kasance ba hanyoyi bane da suke nuna ko alkhairi a wannan lokacin sai dai ubangiji subhanahu wa ta'ala idan yayi shi bai hali to kuma wannan ubangiji ta'ala ne yake ne kan komai sai dai kuma ya ce mana inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi لولا ينهاهم الربانيون والأحرار عن قولهم القسمة وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون وقالوا إنه بيد الله مغلولة غلت أيديهم والعلم بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن وألقينا بينهم العداوة والبغضاء aka ce yadda Allah maghlula hannun Allah a daure ta a wuyan wato daga aljillu ne shi ne ne madaurin waya wanda za a kama hannun mutum a hada a nan wurare a kauye to laraba idan sun ce yadda maghlula hannun wani a makalai ta a wuyan sa suna nufin marowaci na'am kamar idan sun ce sha'adu asabi ai ya san tafsira ne abin da suke nufi marowaci ba a alkhairi ta tare haka idan sun ce hannun sa makalai ke ma'ana marowaci to yahudawa da rashin arziki wata ta tauye ne Allah maghlula wai ubangiji ta ana marowaci sai ubangiji ta dace aiki su ne za a makale a wuya kauye amma ba hannun ne ka rafe a wuya ba su ne za a makale hannunka a kauye abin nufi mai da martani a gare shi wannan jumla ko dai ta zanto kabariya ce ko zanto du'a'iyya wato isha'iyya ce wato kabar da ma'ana du'a ce wanda kaidihim ma'ana Allah ya kawo ranar da za a kama hannayensu a kauye a wuya a jefa su wuta ya jumla abin da take nufi kenan addu'a mummunar addu'a wanda idan ma kanu Allah an tashi sakamakon abin da suka faɗa dan da bal ya dahu wa sufani bal ya hannaye ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin kudin take yusi ku kai kaifa yasha yana siyarwa irin da ya dama ya dahu hannayensa biyu mabasutani a cikin kudin take yusi ku kai kaifa yasha yana siyarwa yadda ya dama babu abin da ke gagara dare da rana ubangiji subhanahu wa ta'ala na ɗaukaka wannan ya kaskantar da wannan ya siyar da wannan ya ɗaukaka wannan, ya ba wannan. mutum shine idan mutum ku bani yuhu kai da ida ya ta cikin hadisin bukhari daga abu hurairah Allah kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna yamin Allah man'a la yujibuha nahu ma'ana hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ka da abin bayarwa la yujibuha nafa ciyarwa da bayarwa baya tauye abin da ke wurin Allah sa'a an laila wa nahar dare da rana malalo arziki yake ga mutane a ra'aykum ma an faɗa nuru khalaqa samawati wal ardh shin kun san ko abin da Allah ya ciyar san daga lokacin da ya halitta kan mai da kasa zuwa yau fa innahu lam yanqud ma fi yamini ba abin da ya rago daga cikin abin da ke daman Allah wa arsuhu ala ma al arsh fa ko yana kan ruwa wa bi yadihi al ukhra al kayd al qabd yarfu wa yahdu a tsayin hannun kuma ubangi subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka wanda ya ke ya kaskantar da wanda ya so tsayin hannun kuma yarwa. shi ne ma'ana ya dafa da ku hannayen ka a da suke yin ku kai da ita yana cewa irin yadda ya waɗannan ayoyi da ya zan su waɗanda suke tabbatar da wata sifa cikin sifofin Allah na ta yi mana bayanin cewa yayin da duk aya ta alƙur'ani ta tabbatar da wata sifa cikin sifofin Allah ko da ɗan adam ko wani halitta suna da wannan sifa to kada mu ɗauka ta Allah ɗin irin ta ɗan adam ko ta ta hmm. shi Allah madaukakin sarki ba yanda za a yi wata sifa ta shi ta yi daidai da ta halittarsa ko ɗan adam ko wani sai dai suna ya haɗa su amma kuma ma'anarsu da hasa'i ko su daban-daban da haka idan an ce hannun Allah ma'ana kuma ta tashi da ta dace ne ba wanda ya san yaya yake ko bai kama da kowa ba amma hannun Allah da sananne ne ga zira'i ga yatsu ga tafi sannan kuma ga tanzan kawo zira'i inci nawa ne ko kaza nawa ne amma na ubangiji ya fi ƙarfin kasance ya fi ƙarfin a sai dai a faɗe shi a tabbatar masa a yi imani da shi a jumlace ba tare da yin bayanin fadilla fadilla ba dan waye ne ce ballantana yin bayanin fadilla fadilla sai dai a mu'amalance su bisa ga faɗin Allah ta'ala ne ta mutum ne sai ne ba su ne da haka tabbatar ma Allah hannu dan ya tabbatar wa kansa wannan baya nuna aibi baya nuna nakasa ga ubangiji abin da yake nakasa shine ka tabbatar masa hannu irin na halitta ka ce hannu irin na wani irin na zaidu irin na amru irin na khalid irin na suwana da wani ko wani suwanci wannan shine zai zama wato ka kamata Allah da wani wanda wannan kafirci amma ka tabbatar masa da kafar yadda ke kafar ta kafar ita ba tare da kayan bayanin ta ba ka bar ilimin ta da bayanin hakika ne da take a wajen sa to wannan wato abu ne wanda ke shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a bal ya zahu da ku tsani ku kai da kan akwai wanda suke kokarin su fassara yadu da cewa abin da ake nufi da yadu shine nema wa a cikin larabci akan ce yadu ana nufin hannu akan ce yadu kuma ana nufin nema to amma a cikin gaskiya ai idan suka ce ya zahu da ku tsani sai sai mun to nema mun Allah guda ne kadai Allah ko yake yayin to duni masallahi la ku inda za ku kida ne mun Allah ba za ku kirgu ba to dan me za ku kake ce ku guda biyu ka wannan yana kuskure ba fara da ka duka fassara shi da hannu yadda gudu da Allah ya bayyana sa ba anan gurin kade ba a wajen turaren cikin alqur'ani kana ma mana aka an tabbata lima khalaqatu bi yadayya kaga bi yadayya hatta kawarta abun da Allah ali da ku da Allah ta fassara wannan wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika تغيانا وكبرا ما أنزل إليك من ربك أدل أكا توكر لك لقوة أبنجلك ولا يزيدن كثيرا منه zai da dawa لتكيسو تغيانا وتكيد ليلة كوا كفرا لكفرا wato dangin abin da aka so kamar kana Qur'ani a matsayin da ka su imani sai ya kara musu gaba fa amal ladina amanu fa zadahum iman wa hum yastaqirun wa amal ladina fi qulubihim marad fa zadahum rijfun ila rijfihim wa matu saboda ne jiya aya ta ka suka kafirta to wannan sai ya kara musu dubiya ne da kafirci a yau wata sabuwa ta gaba ta da kafircewa wato sun samu ɗaukakuwa cikin darajar kafirci kuma da ne shi ne wale zidan da kafiran minkum zai daɗa wa yawa daga cikin su ma'un zai daɗa abin da ake kokar maka daga zan wani yanzu amir rabuka da guyana wato ke da yake ta wa kufuran wato da kuma kafin wa an tsaye na bai na kuma adawa mun jefa kiyayya a tsakankanin su wal bagba wato da gaba ko kuma al'adawa gaba wal bagba da kiyayya ila yawon kiyama zuwa tashin kiyama kullama awqadu naran min har duk lokacin da suke yin kurin nuna wuta suke yin kurin su nuna wata wuta ta gaba da fada da kankanin mutane ko kayan da wata fitina haka fa Allah sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fice su wannan wuta mana duk lokacin da suka zo su cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ko su yaƙe sai Allah madaukakin sarki ya fita wannan wuta ta gaba su nasarar yaƙa ta ne ya tsawon fil ardi suna tafiya a kan kasa suna masu fasadi الله لا يحب المسلمين الله ما يحب المسلمين ما يحرم المسلمين لا يوم يكون فتاة abinda muka faɗa zama daidai da nuna ta Allah zan gada wanda muka kuskure kuma Allah ya yi wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh ya riga ya tsaya ya aji sai ya zanto lokacin ya tsaya lokacin arha yanzu ya ci riba kuma ana nema a idan ya ci riba aka ce za a saya yake ba zai sayar ba duk da gashi ya ci riba sai mu kalli wani lokaci ne yanzu shin wannan abin ana tsannin bukatar sa yanzu ya ci gaba da rikewa ya yi intikari a'a ba a tsananin bukatar sa amma ko da yanzu ya tsara ba faduwa ya ba ya ci riba amma ya ki sayarwa bai da ba bukatan bai tsannin bukatar ake kallo kullum kullum abin da ake kallo شدة الحاجة قصد الإضرار شدة الحاجة قصد الإضرار وإن سنة فرقة جدا بيو بفقها وسكي إتباري سيزار جميع تكلم محلة على ابن هزم سيزار جميع تكلم لفتفير لا ما نفسه بسوء بذاتا عليكم السلام ايه بجرا wanda na wada kansa ya fuskance kayansa ba in fitari yayi in ba haka ba da duk manoma ba za su rubuta ajiye kayan amfanin gonar in ya fi karfin bukatansa sauran zai sayar ne a kasuwa kuma ga tsananin bukata ta zo sai ya sayarwa don bukatar ta kara tsanani to ya yi itikari ku dai an zaka ne sarkan guda biyu shi ne ku za ku kalla ba ruwanka shi amfani ilimi a zaka ka'ida kuma ba ka ka'ida sai ka ce ta duk abin da ya samu wannan jarka shi kenan ya zama itikari abin da ya zama shi kenan ba sai ta yi sakawa a kansa ba wannan idan ya zanto ya ajiye amfanin gonan ne saboda yanzu in ya sayar ya ajiye kuɗi ba za su kai lokacin da zai sake yin noma ba sai ya ajiye amfanin saboda in lokacin da za a fara noma zo sai ya sayar sai samu kuɗin noma wannan bai fitar ba ai ba nufin kuka da jama'a ba nasan sa ya da tattalin arzikin sa ko bai kunci kuka da jama'a ba wannan mai hikima ne mai basira ne ya halatta ya haka na'am wa alaikum salam Thank you. sallallahu ba wannan yake kan ga ingancin hadisin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam wai ka ga suka zan suka ce za su sai kaya ko ajiye idan lokacin tsanani yayi su fito su sayar yake karku suka ce za su saya su ajiye idan lokacin tsanani ya yi su bayar sadaka duk da haka da yake kalfi yake ne ingancin wannan hadisi ni ba na kuma ba wallahi alam ban san wannan hadisin ba